أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata da tsayayyen halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda nuna muna wannan marece na asabar a 21 ga watan 8 sha'aban kenan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1445 wanda ya yi daidai da biyu ga watan uku a miladiya shekara ta 2024 dan uwa kamar da kuka sani muna cikin karatun wannan littafin mai albarka na nailul awtal min asrar muntaqal akhbar ko fi sharhi muntaqal akhbar na shekhin malamin nan Muhammad bin Ali Ash-Shawkani As-San'ani wanda kamar da muka sha faɗa wannan littafi sharhi ne na a muntaqal akhbar fi ahadisi sayyidul akhyar na abul barakat al-majd kakan sheikh al-islam wanda a wannan littafi mun fara da littafi wanda ke magana akan tsarki duka babu duka waɗanda suke magana akan tsarki karatunmu da ya gabata mun shiga babi na takwas wanda ke magana game da maziyi mun karanta hadisin sahal ibn hunayf da hadisin al-aswam da hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu da hadisin abdullahi ibn sa'ad duka suna magana akan idan mani da eh, maziyi ya fita me hukuncin shi yana da tsarki ko bai da tsarki sannan ya mutum zai tsarkake jikin shi wannan muka karanta wannan hadisan amma ba mu karanta sharhin su ba duk da cewa wasu bayanai sun gabata har wa yau jama'a mun je a karatu mu da ya gabata bambancin maziyi da maniyi da wadiyi to wannan sai kuma na hudu bauli maimaitawa a kafin mu shiga bawali fitsari kenan kowa ya san almost kowa ya san fitsari da kalar shi da kuma hukuncin shi fitsari na ɗan adam mun ji cewa baya da tsarki idan mutum ya yi fitsari inda fitsari ya sama kamar da muka karanta hadisai dole sai an tsarkake wurin an wanke shi an sa masa ruwa sannan wanda ya fi tsari bai da alwalla alwalla in yana da alwalla ma ta kare zai sake alwalla sannan zai tsarki inda fitsarin ya fita wannan fitsarin kenan sai manini wanda za mu zo game da bayani akan shi shi manini wanda a malamai sun yi saɓani a kan tsarkin shi ko rashin tsarkin shi yayin da malikiya da hanafiya suka tafi akan cewa maniyi bai da tsarki amma shafi'awa da hanabila sun tafi akan tsarkin maniyi da wasu daga cikin malamai to almuni idan maniyi ya fita shi ne hukuncin shi za a yi ya wajabta wanka ba a ba kawai muna ji ya wajabta wanka sannan ba a galla kawai za a yi ba ya ake gane maniyi ruwa ne wanda yake kamar ruwan abin nan kwakwa yana da kauri sannan wajen fitar shi yana tunkuɗa juna sannan bayan wani idan ya fita kasala za ta samu wanda ya fita gare shi shine fitur wajen jiki ya mutu sannan yana fita wajen sha'awa babba mun ji bayani akan mani ko sai maziyi maziyi a waton ko shi ruwa ne wanda baya da kauri kuma yana fita bayan fitsari ko kuma wajen sha'awa amma ba sha'awa babba ba sannan idan ya fita akan hadisan da muka karanta shine za a yi ne za a wanke wurin da ya fita ko a yi mashi sai kamar da za mu gani yana fita wajen sha'awa amma ba babbar sha'awa ba sannan baya da tuntuɓar juna kamar yadda maniyu yake sannan kuma idan ya fita ba a jin kasala muna ji ko sannan hukunci shi shi ne in ya fita a zalla ta kare sai an canza a zalla mun ji maziyi ko sai wadiyi wadi yana fita bayan fitsari ya fi kama da maniyi fiye da maziyi sai dai shi fatsa-fatsa sannan kuma yana da ɗauri kwaran gaske yana da kauri yana fita muka ce saboda wasu dalilai na nature na rayuwa ko tsufa ko sha'awa ta mutuwa mutum yawa zan bai samu da yake fitar da sha'awar shi ko kuma malamai suka ce idan mutum yana tuka kaya ko ya ɗauki kaya mai nauyi to kun san cikin ikon Allah ɗan adam nature ta jikin ɗan adam yanzu yanzu fitsarin mutum yana gwadin cewa yana da lafiya ko bai da lafiya likitoci suna ce in ka ga fitsari kaza ka san ciwon kaza ne in ka ga fitsari kaza ka san ciwon kaza ne in ka ga fitsari kaza a ka zama hydrated ka abin nan akwai bukatar ka sha ruwa da yawa to wadili yana nuna fitar shi yana nuna halin gajiya in mutum yana iya ɗauki kaya mai nauyi to zai wadili na iya fitar mashi gane ko a wa mutum ɗan karen duka maniyi zuwa biyu yana iya fita haka nan shan ƙwaya da ina abubuwa masu faɗakarwa su ma suna fitan da wabiri kamar irin na ginin eh abubuwan da suke sa energy kun gane irin wannan ƙwayoyin su ma suna sa fitar wabiri mun ji wannan ko to shi ma wadi hukuncin shi guda da fitsari kun gane shi yana da bambanci da maziyi maziyi sai an wanke azzakari sai an wanke yin sauri. amma fitsari ne za a wanke wurin da ya fita kawai za a yi tsarki a canza a to shi ma wadi za a wanke kawai ta azzakari inda ya fita ko a kafan mutum sannan a alalla ta kare kun biyu sannan shi ma ba da tsarki shi kan hukuncin wabiyi da da me da fitsari hukuncin su ba, shi kuma mali shi ne kawai idan ya fita sai an yi wanka mali ya kare alalla ba sai an yi wanka ba amma shi ba sai an wanke ana iya yayyafa ma wurin da ya zuba a yayyafa mashi ruwa don haka yanzu muna da bauli muna da maniyi muna da maziyi muna da wadiyi dukkan su wanda ake da sabani a kan shi shine maniyi yana da tsarki ko da tsarki amma duk waɗannan guda uku ba su da tsarki kun gane ke jama'a wannan kenan yanzu sai mu karanta mun karanta inda hadisan guda hudu yanzu za mu karanta sharhin da malam ya yi musu ya imam muhammad bin ali shaukani ya yi musu wa haka za mu tashi inda yake magana yake ce alhadis al-awwal haka ne ko haka ne a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim malam yace alhadis al-awwal fi isnadihi muhammad bin ishaq يكن إذا أنحنى لكونه مدلسا ولكنه ها هنا صوها بالتحديث يأتي حديث إلى فوقه شين رد سعد بن حليف يا بيتي وندى يجي قال كنت ألقى من المدين شدة يأتي حديث من فوقه بأتكن رجال الإسلام ناشي وعند ستة بيتي أقول محمد بن إسحاق shi wannan muhammadu na ishaq malamai da yawa sun a kan cewa yana da rauni amma ina ne yake da rauni in ya rawaito hadisi mun gane ko in ya rawaito hadisi a yace ya an'ana yace an wane an wane kun sa akwai bambanci wajen siga ta kalkar hadisi da mutum ya ce a haddasana wani haddasana fulanin an wa haddasana fulanin ko a habarana ko haddasani kun gane to idan bai faɗi haddasana ba ko a habarana ya ce an wani an wani to wannan hadisi malaman hadisi sun ce za'ifi ne don saboda akwai wa yayi tadlisi me ake ce mata tadlisi akwai shi shiyukh mun gane ko tablifi generalin ne mutum ya ɗore wani wanda da ifi ne ko dai ya ƙi faɗin shi da sunan shi da aka sani da laƙarin shi sai faɗi sunan shi da ainihi don shi ɗakar da shi domin kada a gane da ifi ne ko ya tsallake wani wanda yake da ifi ne ya laito ya nuna kamar cewa wani suka ne kai kan wannan wata hila ce ta mutum ya ɓoye wani wanda ake gani da ifi ne to shi muhammad ibn isa ɗin yana yin haka amma malamai suka ce in ya faɗe ce a haddasa a wani ko a kabarina wani to wannan hadisin nashi sahihi ne wannan hadisi idan muka duba ai haddasa naki a ko kun gane ko to duk da cewa bai kawo shi nan ba amma idan ka duba ainihin isnadin wannan hadisi akwai haddasa na ciki ya ce eh, ko akhbarana muhammadu ne ishaq ɗin nan da ji yana cikin manyan manyan tabi'ai cikin tabi'ai an haife shi shekara tamanin bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka ya haɗu da wasu daga cikin sahabbai kamar irin su Anas ibn Malik ana mai laƙabi ma da mu'mini na bin Hadis yana cikin farko-farko inda suka yi rubutu da a ilimin hadisi kamar da Imam Zahabi ya ambata bayan wannan Shi ne farko wanda ya fara rubuta sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi ne za ka ga duk wanda ya yi rubutu a sira ta annabi to ya tafi ne ga muhammadu ne ishaq ko sira ta ibn hisham daga littafin shi daga sirar shi ya yi tarhisin sirar shi ana cewa sira ta ibn hisham haka magazi nashi imam shafi'i yake cewa duk wanda ya yi rubutu game da ilimin hadisi to iyalin ala muhammadin ne ishaq mun gane ko jama'a ko don haka a babban malami ne na sira ya yi rubutun sira tun daga annabi adam har zuwa lokacin jahiliya har zuwa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga lokacin shi ya babban malamin shi shine ibnu shahab zuhri sannan waɗanda suka ɗauki hadisi game shi akwai sufiyanan ya ka ce sufiyanan da wani da wani kenan sufiyanan guda biyu sufiyanan sauri da sufiyanan ne waina da kuma hammadan hammadin musalaba da hammadin ne salama duka ɗaliban shi ne muna yi ko haka shuba min al-hajjaj kun gane ko har wa yau abin nan ɗaliban shi ne ya yi shi ma ya karɓo hadisai wajen nata maula ibn umar wannan malamin nan nata ɗaya daga cikin manyan ɗaliban abdullahi umar karatu wajen eh, Ja'far al-Bakir ɗaya daga cikin da Ahmad al-Bait to Muhammad ibn Ishaq ne babban malami ne na hadisi kuma tsara ne ga Imam Malik don shi ne amma duk da haka ba su jituwa da Imam Malik Ba su jituwa tsakanin su tsara ne dukkan su malamai ne a ah, shi abinda cikin abubuwan da yake faɗa ai shi kakannin imamu malik watan kamar mawali na kabila da imamu malik yake sabi zuwa gare ta sannan da imamu malik ya yi rubuta muwaɗa malik ya ce a kawo littafin muwaɗa malik zai mai kace kasha da aka gaya ma imamu malik a kan maganganun da ya aka yanci sai ce dajjalu minar dajjajila ɗaya daga dajjal ne daga cikin dajjal shi ne imamu shafi yake cewa mai ta biya an yi jam'in dajjal da jajila sai da imamu malik <laughs> to almuhim dai kamar da kuka sani muna da wata ƙa'ida ko malamai suna da wata ƙa'ida ne shi ne kalam alkalamu bainal aqwam maganganu tsakanin tsara ko da malamai mutuwa wala yabwa nadin shi ake yi ba a kawo hujja da shi ba a maito shi a matsayin hujja saboda akwai tashin tashina tsakanin tsakanin tsara tsara malamai amma mu yanzu majalisi ne muke na ilimi duk wanda abubuwan muna rawaito su domin mu san abubuwan da suka faru mu ma mu san irin da za mu yi mu'amala idan muka ga wata magana wani cikin mai malamai ya faɗa a kan wani daga cikin tsarin shi to mu san yadda za mu azata kun gane ko, wannan kenan to muhammadu mai sahabi kenan sahibin Magaji, sahibul siyar shi ne farko wanda ya fara rubutu a kan siyar ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka san ya rubutu game da Siyar, to ya kwafi ne game shi ahmad bin ishaq ah, to nan mun ji game da hadisin farko don haka malam yana so ya gaya mana hadisin farko sahihi ne wa hadisi abdullahi bin sa'ad hadisi abdullahi bin sa'ad ba manta da abdullahi bin sa'ad ba ko wannan wanda ya ridda ko mun ji kissa shigo da sayyidina usman ibn affan akhrajahu at-Tirmidhi wa hasana wa hasana Imam at-Tirmidhi ya kawo cikin al-Jami' as-Sahih nashi ah, kuma ya hassana hadisin ingantacce ne wa qala al-Hafiz Imam Ibn ya ce fi at-Talkhis fi at-Talkhis da isnadin wannan hadisi na Abdullah Sa'ad akwai rauni mun gane ko amma dai mun ga imam abu dawud shi ma ya zaito shi kuma ya inganta shi to don haka ko shi hadisi ne ingantacce wakil babi har yau ga wannan babi an anil miqdadi da miqdat da kuma da miqdad ba ko wanda sayyidina ali ya aika ko anna aliyan amarahu cewa sayyidina ali ya ya umarce shi an yas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayan mashi manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin da muka ji cewa an sayyidina ali ya aika miqdad wajen annabi ce ka tambayar min cewa shin mazihi ne hukuncin mazihi saboda sayyidina ali yana da yawan mazihi yace sai ni ji kunya in tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin ɗashi wajena ina auren ɗan manzo sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya aika miqdad sai muka fahimta a nan cewa ashe jama'a idan mutum yana jin kunya yana iya sa wani ya mashi tambaya ko in yi tambaya wani zai iya ɗaukar da shi kake zai iya ɗaukar wani abu sai ka sa wani ya tambaya kai ka jayi akwai hikimomi kuma har yau wannan tambayar da sayyidina ali ya yi ya nuna mana cewa ashe sahabbai ba su jin kunya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu nisa'a abin nan ansar Allah ya ji dan matan nan sara mutanen Madina kunya ba ta hana su su tambaye wani al'amari na addinin su har wannan tambaya ta sayyidina Ali ya nuna muna ashe shi ilimi duk yadda kake da ilimi akwai abin da zai iya shirye maka duhu mu duba fa sayyidina Ali wanda yana cikin ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai manya-manyan malamai a sahabbai wanda malamai ma suka ce duk cikin khalifofi sai na ali ya fi su ilimi amma yanzu ga ishu na mazini ya shige masa yi na aliyu duhu sai da sai na aliyu ya sa aka tambayar mashi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba haka kenan in hali sahabbai ɗaliban annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na iya shige musu gudu su kasa gane abin nan ina ga ina ga mu waɗanda muke baya ko a ce cikin a'imma wani bai ga wani hadisi ba har wani ya buɗe baki ya ce a ah, ya ake cewa imamu malik bai ga wannan hadisi ba ko imamu shafi'i to ga sai sayyidina aliyu hukuncin ba zai ya shige mashi duhu sai da yasa aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ba fatuwar girma bace shi ilimi ko ne ka shiga kogi ka ɗora abin da kake iya ɗoruwa ka bar saura da yawa don haka ba faɗuwa ba wa fauka kulli bi ilmin alim saman duk wani mai ilimi akwai wani sun shi ilimi kuma kowa ilimin ka dole wani abu shige maka to wannan kaɗan da daga cikin wannan tambayar da za mu iya hararo wasu hikimomin wannan tambayar da sai na ali yasa mu gida da ya mashi to wannan hadisi yake akhrajahu abu dawud imamu abu dawuda ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan nashi hadisi mai lamba ta ɗari bakwai kuma ingantacce ne kamar da ya shi a hanyar da zo min ɗari da suleiman ibn yasar an daga hanyar suleiman ibn yasar da gare shi to don haka daga shi sayyidina ali daga miqdad wa fi da ahmad da riwayat imam ahmad ita ma ashe shi ma imam ahmad ya kawo wannan hadisi a cikin musnad nashi kuma ya kawo shi wurare da dama a cikin musnad nashi shi imam ahmad wannan sa'i imam nasa'i shi ma ya kawo shi a cikin sunanin nasa'i a wannan hibban shi ma ibn hibban ya kawo shi a cikin sahihu ibn hibban annahu amara amma ibn yasir cewa ba Miqdad ne ya aika ba su waɗannan da suka rawaito amma ibn Yasir ne ya aika wa fi riwayatin ibn Khuzaimah ga riwayar ibn Khuzaimah anna aliyan sa'ala bi nafsihi aliyu shine ya tambaya ya tambaya annabi da kanshi don haka yanzu jama'a ruwaya nawa muke da ita ko kuma bashi nawa muke da shi na farko cewa ya aika miqdat na biyu ya aika amma bin yasir ta uku ta ibn huzaima cewa shi ne ya tambaya da kanshi to ya za mu iya haɗa waɗannan ruwayoyi saboda dukkan su ingantattu ne da ɗaya daga cikinsu ba ta inganta da sai a ce ban da wannan to dukkan su su inganta shi ne yake cewa wajen a bayyana ha ibn hibban bi ta'addul as'ila ibn Hibban ya yadda za a yi aljam'u bainahuma dama idan aka samu contradiction cin karo tsakanin nassi ya ake yi mataki na farko shi da yi reconcile to yadda za a yi reconcile ɗin waɗannan ruwayoyi da cewa sayyidina Ali ya aika da ƙidad da annabi ruwaya ta biyu ya aika amma bin yasin ruwaya ta uku shine dai tambayi annabi da kanshi shine ibn Hibban yace wannan tambayoyin ne lokaci bayan lokaci yana yawan lokaci ya aika amma don haka amma da ya ba da labarin abin da ya faru wani lokaci ya aika da idad. shi ma da idat ya ba da abin da ya faru da ruwaya ibn huzaima ta zo sayyidina ali ne ya tambaya da kanshi wasu malamai suka ce wani lokaci kana iya aika wani ya yi tambaya kuma kai ka ruwaito cewa kai ne kai tambaya ba sai ka faɗi wanda yake wasiƙa ba duka wanda yana yiwa ba haka kai ka dai musamman sai an ganda kuma yana yiwa tambayoyin ne aka yi su daban-daban lokaci daban-daban ورواه أبو داود من طريق عروة إمام أبو داود يا ساكي رويتو شا wata وتا هنيا ودا با وتا هنيا با hanyar suleiman bin يسال daga hanyar urwa urwa eh, ibn zubair mun gane ɗan dan sayyidatina asma jikan na abubakar radiyallahu anhu urwa ibn zubair an ali daga na ali wa fi alwayat da abu da ya ruwaito ta urwa ya ɗin sayayi ya zaka dakarahu akwai tsari na ya wanke linsayin shi guda biyu da za a zakarin shi sai dai wannan ruwaya malamai suka ce wa ƙwarwa lam yasma min ali bai ji wannan ba daga ali bai cikin ɗaliban na ali lakin rawahu abu uwana abu uwana ya ruwaito shi fi sahihi a cikin sahihi ibn eh, abu uwana abu uwana sunan shi aure da ishaq bin ibrahim al-isra'ili mun gane a haife shi shekara ta ɗari biyu da talatin ya mutu ta ɗari uku da goma sha shida cikin ɗaliban abu wana akwai imamu tabari ah, cikin manya-manyan malaman abu wana akwai imamu muslim akwai imamu darimi akwai abu zar'a abu zar'a kuma ibn hibban hatim al-razi dukkan su abu hatim al-razi suna cikin malaman abu uwana to abu uwana din nan aka ce ya kawo wannan hadisi exactly ina hadisin urwa min ɗariƙe ubaida daga ɗariƙe hanyar ubaida an aliyu daga aliyu bi ziyada da ɗan wannan ziyada wacce ce wani ne ƙarin ya ga sulu in sayayi ya zaka lahu wa isnaduhu la maqana fihi isnadin wannan da abu uwana ya kawo a cikin sahihi ne babu babu suka a gare shi me sukar da aka samu ta hadisin urwa shine ya ruwaito hadisi daga sayyidina ali kuma malaman hadisi sun tabbatar da cewa bai bai je shi da gare shi don haka wannan sai isnadi hita akwai suka to amma irin wannan hadisin da ne wannan isnadi wanda yake da suka abu na ya rawaito shi kuma a hanya wadda take ingantatta don haka kai kan hadisin nan ya inganta ko shi ƙarin ne shine idan maziyi ya zuba da kayan mutum abin nan shine mutum ya wanke idan mutum maziyi ya fita shine ya wanke sayan shi guda biyu ya wanke azzakarin shi to jama'a wannan game da magana hadisai almuhim cikin hanyar da malam yake bi salon malam a imamu shaukani shi ne na farko a tabbatar mana hadisai sai inganta don haka duk waɗannan hadisai guda huɗu sai inganta yanzu sai ne second step second step shi ne ya ɗauki word meaning na kowace kalma wadda take da ta da abin da ya fassara mana ita to yanzu shi ne zai muna wanda da malam can a cikin hadisi aka ce nan alƙalimar minal mabu shidda sayyidina ali cewa yana samun damuwa wajen maziyi malaki fil mazi lughatin ga maganar yadda ake faɗan maziyi akwai hanyoyi da dama da ake faɗi ne فتح الميم وإسكان الدال المعجمة ma الميم مع مع wa tashdid al الياء wa bi kasabin dari ba ta zahid ya mutu da ana an ibn al-arabi daga ibn al-arabi malamin nan na lura to wal madhi madhi ma ruwa ne raqiqan sira bai da kauni kamar da muka faɗa ko ya ruwa ne wanda bai da kauni abu ya da musari lagic yana da ɗan ɗauri yana kamawa haka kun gane ya kharuju inda shahawa bila shahawa yana fita lokacin da yake fita lokacin da sha'awa ta motsa sai dai bila shahawa ba tare da ɗaukakar sha'awa ba ba kamar maniyi ba ne ina da maniyi ke fita shi yana fita wajen da sha'awa ta kai tik to amma shi na zai lokacin da sha'awa ta motsa amma ba wai lokacin da sha'awa ta kai ƙoli ba in ba zai zama ko shi ne yake nufi wala wala sannan kuma babu tuntuɓa wala ya kudu fito sannan idan na ya fita daga baya mutum bai jin kasala wa babba ma ya yi hala da zai kuma malam ce ya rayuwa ma an nabi ya fita mutum bai san bai sanin ma fitar da zai ya duba zakala hun nawawi imam nawawi abu yahya nawawi shi ya sabe shi a sharihin da ya muslim a mujallabi na uku shafi na ɗari biyu da sha wa muslim muslim shi ma imam ibn hajar alhafiz ibn hajar shi ma ya kawo shi a sharhin bukhari a fatahul bari shi kuma a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da tara kai ka mun ne ake cewa ba zai to yanzu can ainihin inda ya faɗa fatan ba hadini sauwar can da an ka ce mutum idan na zai ya zuba ya ne ya yayyafi da kayan tufafi bala ce kada sabaq al kalam ala ma'ana nabzi fi babi nabzi bawlul gulabi ma'anan nabi mala yace a can hadisin da muka karanta na asma idan yaro ya yi fitsari wanda bai ci abinci ba an ka ce a yi mashi yayyafi ya to mun ji ma'anar ne ake ce mai yayyafi don haka babu bukatar mu sake mai mai tashi a nan wa haka za wa rabu al'amur bin nabi fil inda muslim umarni muna jiru da horo da watan zai yi yayyafi a al'aura ya zo wajen hadisi imamu muslim wa gairihi qala nawal imamu nawal yace ma'ana mu shine ma'ana shi albus albas lankiwa fa inna nadaha yakunu basla wa yakunu rashan idan garare na larabci idan an ce annabi yayyafi yana iya ɗaukar ma'anar yayyafi ɗin yana iya ɗaukar kuma a the ma'anar ma'anar ne wankewa don haka kenan a wannan musharraf ne wa qad ja'a fi riwaya al-ukhra ya zo a wata riwaya fagsil annabi yace ka wanke wa fi riwaya al-mazkura fil babi amma riwaya da ta zo a wannan babi ya ta zakarahu mutum ya wanke azzakarin shi wasillati ba'daha hanyar yadda take bayan wannan kazalika an ambaci cewa mutum ya wanke azzakare shi wasil ukhra da wata kuma fatabsiru min zalika farjak ka wanke saboda fitar mazini ka wanke al'auratka fata'ayyana hamluhu alayhi sai ya zama fata'ayyana hamluhu alayhi walakin qadasa bata fi riwayat al-mazkura fil babi ورواية الأقرب بلفظ فتغش عليه وليس المسير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المعروفة فيكون غش مجزئا كالغسل كالغسل جماعة مفهمتي أبين دمين akwai ruwayoyin da suka zo da cewa a yayyafi wata ruwaya ta zo da ma'anar cewa a wanki wata muraya ta zo da ma'anan arrashi duka yana ba da ma'anar yayyafi to idan aka ce da yare na larabci aka ce annadhu yana ba da ma'ana biyu yana ba da ma'anar yayyafi yana ba da ma'anar yankewa Ko kowace muka ɗauka yi. amma idan muka koma da da shari'a addini a kodayaushe yana zuwa da ma'ana ta sauki. kamar da sai ka na Aisha radiyallahu anha take cewa ba a taɓa ba annabi a ba shi abin nan zaɓi akan abu biyu ba face wanda zai zaɓa zai zaɓi wanda ya fi sauƙi don haka jama'a idan mazinin ya fita da ya zuba da kaya ya halatta ka wanki ya halatta game ka yayyafi don haka ne ya fi sauƙi da wankewa da yayyafa ruwa Eh? to don haka sai ce nan yayyafa ruwa za mu iya fahimta da ruhin shari'a maƙasid na shari'a sai mu ce yayyafawa kawai ya isa ba sai ka wanke ba kun gani ko jama'a ko don haka in maji ya samu kaya ba kamar fitsari ba ne kaga fitsari sai ka kawo wurin ka wanke amma shi yayyafi kawai ka yayyafa ma wannan wurin ruwa fitsari ne fa bai tsarkaka ba sai ɗan fitsari yaro ne wanda bai bai ci abinci ba amma yaro wanda fara cin abinci ko yarinya ko ta ci abinci ko bata fara ba da na babba duka idan fitsari ya zuba ga kaya ni za ka ne wankewa a nan sai muka fahimci ma'anar ashe maziyi najasan maziyi ba ta kai najasar fitsari ba. Ina da ta gaba ko? sikali waɗanda suka auna sun tabbatar da microorganisms waɗanda suke cikin fitsari ku ji hikima ta shari'a sun fi nuni fiye da waɗanda suke cikin mazi babu su cikin mazi fitsari da yawa ana gano rashin lafiya daban-daban sannan najasa wanda take cikin fitsari ta fi yawa fiye da najasar da take a cikin mazi. sannan kawai ma na ne bai kai da fitsari ba in da ko don haka sai ya ayyana cewa ne kawai idan ya samu kayan mutum in dai magana tsarkake kaya sai ne sai ya yayyafa ruwa amma ga jikin shi fa zai yi abubu ya wanke a azzakarin shi sannan ya wanke ne ya wanke linsayen shi wanda shi kuma ta tsari, shi kuma zai da wannan hukuncin ne hukuncin shi tsarki kawai mutum zai yi ba sai ya wanke azzakarin shi ba ba sai ya wanke linsayen shi ba yana kuna fahimtar da abubuwan suke na shari'a ko mun ji bambancin mazi da abin nan ah, insha Allah wanda suke cikin gari namu na nailul awqat akwai wani wani abin nan da aka yi <clears throat> chat ne zan kira shi tsakanin waɗannan abubuwan guda hudu da fitsari da maniyi da wadiyi da maziyi na farko hukuncinsu tsarkinsu ko rashin tsarkinsu na yadda mutum zai tsarkake jikin shi da su na uku da idan suka samu tufafi kayanka me hukuncin su kun gane ko da ko yanzu duk cikin waɗannan guda hudu guda uku ittifaqan ba su da tsarki domin da mai ne malaman suka ittifaqi bai da tsarki fitsari maziyi wajeyi sai maniyi shi kuma akwai saɓani amma wannan mazhabobin guda hudu da shafi'awa da hanabila sun tafi akan cewa maniyi yana da tsarki malikiya da hanafiya sun tafi akan cewa maniyi baya da tsarki kun ji wannan maniyi idan ya fita wajen a farke ko jima'i ko mutum masturbation kun gane duka sai an yi sai an yi wata sauran guda uku idan suka fita babu wanka kawai a wanda ta ne ta kari kun gane ko jama'a ko idan waɗannan suka samu kaya duka wankewa za a yi amma shi na shi kuma shi kaɗai yayyafi kawai ya isa waɗannan idan suka fita da mazini da wajini da fitsari da wajini da tsari idan suka fita mutum tsarkake al'aurar shi ɗin zai inda wajen fita shi amma mazini sai mutum ya wanke a zakarin shi kuma ya wanke musayin shi kun gane bambancin ko sha Allah a tunanin wanda suke cikin gulubin za mu tura wannan sai su ga wannan bambancin wannan magana da ne sha Allah za ku gan shi idan muka gama karatu karatun ya fita nan ko ta kaunu can da ya ce madda'an can da sai da ali ya ce ni mutum ne mai yawan mazi sigatun mubalaga min al-madi yuqalu madda yanzi kamada mada yanzi kamada yanzi silasiyan a fili silasi Aka za a karanta shi wai ƙari ana cewa an ba mubbi ka a ƙari waɗi idan kuma muka ɗauki ribaɗi ne wa madda yumaddi ka gaffa to don haka duka ana iya karanta shi akan wannan kamar da muka san af'al akwai wanda suna zuwa salasiya suna zuwa kuma ruba'iyya to ka ji can da yace madda'an watan siga ce ta kai makura kamar ka ce Allahu gaffar yanzu da akwai Allahu gafur ba akwai gafir akwai gafur to akwai gafar shi ne matuƙa wanda mai yawan gafara Allahu gafurun Allah mai gafara ne Allahu gafir gafir ita ce noman sira to gafarin mai yawan gafara to shi ne mai akan wannan sira ce shi sai da Ali ce yana da yawan mazi kun ga akwai mai mazi akwai kuma wanda yake da yawan mazi ƙaunin da yake wa unsa yayi ai ne shine wa'annan ƙwallon guda biyu abin nan nashi kun gane ana cewa ya yi da kuma hasiya ehem ƙaunin da yake alil ma'i kuna ba'adin ma'i ruwan da yake kasancewa bayan ruwa wato kenan yana zuwa bayan fitsari shi mazini idan mutum sha'awar shi ɗan motsa wani bai ganin shi sai ma ya gama fitsari sai ya biyo wani kuma tun nan take zai fito kun gane shi ne wata ne almuradu bi khuruji mazi a al-bawl muttasilan bayan mutum ya gama fitsari sai ya zo kaulin wucin da ya ce wa kullum sahalin biyu. duk wani ɗa namiji duk wani namiji duk wani gwarzo yana maziyi alfaru azzakar min alhaiwan ne namiji daga cikin dabbobi ɗan adam ma dabba ne suna cewa al'insanu hayawanin naɗi ko ba haka ba ɗan adam dabba ce mai ni mai magana wa ma min dabbatin eh alal ardi illa ala allah rizquha wa mustaqarraha wa ba wata dabba ba ka ɗan adam ma shi ma dabba ne don haka duk wani ɗan adam duk wani namiji yana da yana mazizi wa yanzu bi fatihul ba'i da wa ba'u fata wa dabba ana ita yanzu ko kuma ai mata damma ce yanzu yuqalu madda rajulu wa ka mata taqaddama ana cewa ya yi mazizi ko kuma amza duka ka mabi da ya gabata to wannan game da jama'a nuba ina ganin duk da cewa lokaci ya kware muna ban sani ba na so mu tsaye da karatun mu a yau amma muna da wani sati kafin azumi eh yana ganin sai mu yi hakuri sai mu ɗaya mu jinkirta karatun mu domin mu kai ƙarshen babin nan sai mu rufe yau kan da mu so mu rufe amma ƙaddar Allah wa sha fa'al insha Allah idan muka da wani sati za mu zo wajen fikiri yanzu ya gama mana mun san hadisan duka ingantattu ne yanzu ya nuna wajen ya fassara mana kowace kalma ne ake nufi da ita to yanzu za a zo mu yi darasin da za mu ɗauka a cikin waɗannan hadisai duk da cewa wasu mun riga mun faɗi su ko to mun dai yau ba a cewa abubuwan da ke fita a jikin mutum daga gaba shine akwai maniyi akwai maziyi akwai wajiyi akwai fitsari dukkan mun bambancin su kuma da kuma tsarkin su mun gane ko kuma waɗannan a dukkan su mun ji dalilin da ke sa su fita fitsari kawai ne ce ta ta da Allah ya sa mutum ba don wata sha'awa ba ko ne maziyi yana fita wajen sha'awa karama ko mun ji siffofin shi mani mun ji yadda yake shi ma wajen sha'awa babba wadiyi mun ji shi ma ba wata sha'awa ba kamar fitsari ne amma shi yana indicating in dan samun dan wani matsala da lafiyar mutum ko da mutum yana shan ƙwayoyi masu sa energy kun gane ko ko kuma ya ɗauki wani nauyi wanda ya ƙarfin shi ka duba fa cikin hikima ta Allah duk wani abu na jikin mutum sai Allah ya saka ma wani indicator da yanzu Allah bai sanya mana wasu indicator a jikin mu ba sai kawai a ga ya faɗi ya mutu kila ya daɗe da shuga ba bai sani ba ya shekara ashirin shuga na damu ne in babu wani indicator na fitsari shi yana yawan fitsari wani abu yana gani sai ya je nemi magani jama'a da a ce in mutum ya aza hannun shi da wuta bai ji sai mutum ya zo ya a akan gagawa shi har ta kone shi gaba ɗaya kawai sai a ga mutum ya mutu amma kana saka hannunka sai cikin ba no time ma za ce an aika ma kwakwalwa kwakwalwa ta fassara ta ce wannan zafi gare shi in ka shiga ɗaki in zafi gare shi kwakwalwa ka za ta gaya ma kada ka daɗe ciki idan ka daɗe ciki akwai matsala zafin nan na isa kawo ma ɗan sankarau ko sanyin nan yana isa maka mura Allahu akbar wai irin wanda wannan halitta wai har shi wani jahili wani mulhidi yake cewa babu Allah yanzu ciwon kai ka shi zai gaya maka cewa da jikinka akwai wata matsala in ka ji rabin ciwo gefe game da daga wani job a social media wai gefe shi ne na rabin kai shi ne na abin da ko na gaban goshi shi ne stress na baya shi ne hawan jini ko suka ji shi na na fireja ta ta shi kuma gaba ɗaya shi ba rabin kai ba ne ko bayan kai ko goshi shi gaba ɗaya ko ina ne to ainihin ciwon kai ke ne na cewa akwai matsala ga jikinka kila gajiya ce kana kana overstressing ɗanka ka je ka huta ko alama ce ta hawan jini kun gane ko ko alama ce ta rashin lafiya ka je ka nemi magani ku duba Allahu akbar duk Allah ya sa yana saboda cikin ni'ima ni'ima ce yanzu ciwo a shi ya zama ciwon kai ya zama ni'ima don shi hada maka hawan kana da hawan jini kada a gani kai ka sani ka fadi to sai ka nemi hawan maganin hawan jini ko kana da shuga ka je ka nemi maganin shuga ko ka kana stressing din gajiyar ka jikinka ya fara kai abin da bai doka ka je ka yi ba. idan mazi mutum ya daina mazi da yawa yana yawa yana da yawan sha'awa kuma bai satisfying din sha'awa da tashi ko yana ɗaukar nauyin da ya fi nauyin abin da nashi ko ya hada zama ɗan ƙwaya Allah ya sa mu Allah tsari tsare mu to nan za mu zaka ta fatar abin da muka faɗa ne Allah ba mu da shi kuskure Allah shi a cikin zukata ya gafarta mana akwai tambaya ko ƙarin bayani na'am eh, yake ne sani ba yes kuma sai ya zo ya yi sallah eh sai kuma wani lokaci ya kama sai ya eh ne ok bai sani ba sai je shakku ne ko to in shakku ne bai tabbata ba yana da tabbata yana da abin a ya riga ya eh sai kuma ya kama sai alamu to in bai gan shi ba zato ne alyaƙi ne na ya zuru shakki kamar da yana mutum ya ji kamar ya sa bai tabbata ba to alyaƙi ne na ya zuru shakki ya tafi a kan cewa yana da tsarki don haka kada shi damu da wannan mun gane ko to ɗalan ma wanda yake da da shakku na in yake fi tsari ya ji kamar kila har fitsari ya zubo mai aka ce ya jika wandon shi don ma wannan shakkun ya tafi kun gane ko tambaya ta ƙarshe na ji kamar na tambaya ko wannan karatu namu shi ne na arba'in cikin tun da muka fara karatu shi ne darasi na arba'in Allah ya mana arzikin ganin mun gama wannan littafi cikin ƙoshin lafiya Allah ya sai da dogon rai da akwai mai ƙarin bayani bismillah a game na'am eh. eh. kace wannan wanda yake da matsala ta fitsari mun fi gaba a wanda yake ana ce mai sali sali bau wanda bai iya control ɗin fitsari akwai mace tsakanin mutum ya girma yana yawan fitsari amma yana iya control ɗin shi wannan sai lokaci na lokaci sai zai rika fitsari ko irin mai shuga fitsari na yawan damun shi in ta kai wani stage to amma in ya zama ya ne ba ya iya yi akan hukumullah akwai duk waɗanda na mutum bai iya kwantar da su ko fitsari ko bayan gari ko kuma a iska duka akwai cikintoci da ke haifar da wannan mun gane ko to shi ne rashin kwantar da fitsari an ce sai sai bau shi ne idan zai yi sallah ya je ya fitsari ya yi tsarki ya yi agwalla ko da ya zo cikin sallah babu komai amma ya san cewa shi fa a aralla duk zai sallah sai ya canza aralla ko da yana da ita shi ne hukuncin shi shi ne misalin sallar fitsari wanke ya yi in ɗaya laifi ya fi amma ka sani cewa zayyafin kawai ya isa ko ba haka ba akwai ayyukan shari'a abinda take so gani al'ijiza abinda in kai ya yi da yawa za ka ji an ce wanda kaza ya yi amma ana yin kaza to nan shi yake ke sufatin ijiza'i wadda ta isa ba sai ka yi waccan ba don haka kana yin wanke kana abin amma ka sani in ka yi yafin ma ya isa kuma yi yafin bai sa aka ce in ka yi yafin saboda shi ne fi zama sauki amma in ka wanke kuma ya yi yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce idan mutum ya zo a zanna ba ya zo sallah sai ganin karkashin takalmin shi ya tako najasa me aka ce yi ya gobe gobe wannan ya gobe najasa ɗin ya yi sallah da takalmin shi ya yi to sifatul ijza anan shine cewa in ya gode yayi sannan in ya wanke ma yayi amma me yafi sauki godiya ce fitsarin yaro wanda bai taɓa cin abinci ba kana iya wankewa kana iya ne yayyafi sifatul ijza na yaƙi ba sai kai wancan ba shine kai yayyafi idan haka ko wannan in ka wanke yayi amma in ka yayyafi kuma ya isa kana yin sallah game da shi haka ne ko ba haka ba eh sallah abin da zai isa maka a ce ka raka a guda karatu fatiha da aya daya aya ɗaya ita ce sifatu ne ijiza amma ka sa ka kalanta aya ɗari amma in ka karanta aya ɗaya ta isa saura tun nafila ce nafila ce ɗauri in ba da ta jama'a eh da al'ada in ka kana abincin ka da miya da sauransu amma sa nama da man shanu kun gane ko kowane nafila ce ɗauri ne ne Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah